من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا ينفع بما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سميع الحساب فإن حاجة فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا تقص ga watan baya watan al-muharram hijiran annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin dai bayanin suratu Ali Imrana. aya wanda za mu tashi a kai ta sha takwas ga ayan kamar yadda aka karanta bayanin sha shida biyar na'am na zuwa mai eh, ba alillazi ta takauku ita a shibati na shi ko mai na haru ya ce eh eh hmm? eh eh kaga ya ce au nabbi'ukum bi khairin min zalikum lil ladina taqaw ko ah, inda rabbi sai naharu can ya saki ice sabata ko fi hadithin ladhi ainihin akhrajahu al-bukhari gashi gashi gashi to yanzu dai ma ina son san menene ma'anar tambayanka na dawo ah, yanzu na gane tambayar eh eh shi ne yake a ayan sun da ya kada shekun da kau suka nisanci eh, shubuhohi sun eh, da lokacin an ce shubuhi za su ɗauki haram makaruhi wane na cikin shubuhohin nan akwai shubuhar da abubuwa ne masu sun da haram ai a sarari take ba da bukatan a kawata halal a sarari take ba babu ce ce a kanta to amma inda abin da ba kowa da kowa yake gane ba sai ne takawar su ne shi hukoki haka kowa da kowa ya san ta faran kowa da kowa ma ya san ta amma waɗannan masu takawa tun da ainihin abin nan ne masu tsoron Allah kaga so har shi hukunci ba sa aikata ta ballar da nahara da yi aka ga aka ce shi shubuhati ba ai tun da ita kawai aka ce ai ba faɗi wani laifi ba ban da wani. in eh, shi ne ai. shi ne waƙa'a a filin haram ai wa na ma gane inda ke ce waƙacin da yake waƙa filin haram ai kaman haram mutane da suke ganin ta ba haram ne shubuhohi ba a'a shi shubuhan nan da ake kallon sa kaman ba haram ne ba to shubuhan nan haram ne ai kaman misali a ce maka wannan yana kiwo kan iyaka da shanunsa guda biyar ya biyo kan iyaka ai kaga ya shiga shugaban. zai wahala ya fitar daga cikin wannan iyakar nan a sai maka saniyarsa ba ta lashe wani dawa ba ko ba ta cire wata gyada ba tun da tana cikin cin gamban tana cikin cin gamban kai ka ga larku sai da ta ko ya ga ta ciro gyada ba ya kara haram ba amma da bai shiga shugaban ba ba kaga ai da ganin wannan iyaka za ka iya shiga ciki tun da ciyawa suke ce me matsala kaga ba matsala to amma kuma tun fara farkowa ka sa saniya kan ta kakula ke. ba kama rakumi ba Rakumi da beki da ke. amma ita kwasa Saniya in ta kafa ka san kamar karfe kafa ta ke in ta zai ta kafa shi a kasa ka saban tare kaga duk inda ya ta taka gyara ta dai ta danyi matsala an samu matsala ko da ba ta ciro ba sai ta yi jinya a ga ya faɗa haram amma da za ka da tsaci ciyawa kawai ne ci har akwai wani ya tashi raɓa wurin ɗin sai shafa wa gyaɗar kashin sharu ya shafa wa masarar kashin sharu ya shafa wa dawar ko gyaran kashin sharu duk ya shafa wa wanken da ke cikin duk shafa masa kashin shanu sai da take gobe sa sai su cigaba da kiwo ba sa cin sa sadiya ba ta cin kashin sa ka gani ka ga anan shi ya abu nan to in ta taka ta Allah ba ba hankali gare ta ballan kana kila wani abu wanda a wannan ya ta zagaya ta ta ta je ta biyo ta ciya wanda take ci aka ga ta ya faɗa haramu amma a haka ana bayani ke zai shiga haka kaga sai in biya ka wannan gamban nan su ce su cinye ta su iya haka za su yaka zai fita ta can kana duba shanun ka za su yi bulbul to saboda kana kaga ai haram ne shigo ta tabbatai haram wannan kowa ya santa halal wannan kowa ya santa amma wannan shigo haka take domin har ka faɗa shigo zai wa wannan baka faɗa haram ba ka gane saboda ka nan ba kai yana je inda ka tafi ka tafi da aka ce haram to kenan shubha gaba ɗaya haram sunanta ba haram ne sunanta inda zai yi fita lahiya kaga zai iya shiga ya fita lahiya amma ya da wahala bai komai ba ya ya fito ba fassara ne wannan ce maka cikin ha fassaran ta ba wannan haram ba wannan yake nufi ba da haka kawo hadisin ba ya kawo hadisin a matsayin mutumin nan ya shiga tsakatsaki tsaka mai wahala zai iya shiga ya fita zai iya ba zai fita to shi mai takawa gaba ɗaya ba baya aikata shi guna ba zan zana haɗe fata ai ta ga ma jan ka ce to wannan zai faɗa babin saddar zari'ar gashi halar ne amma mutum ya bashi saboda gudun zai aikata haram ya yi kama da wannan ya to shalu ba fassara shubha ne faran ba hmm. Hmm. akwai ne ne kaka babu akwai wata doguwa makuwa da na abina na tafita ta hannu na fara na faɗi akwai da ke dama ƙa'ida na kan faɗi lamban haya walamma kanat shubuhatu laha alwa to tun da shubuhohin nan da ake ta magana suna da sassa nau'i nau'i wa kada zukira fi ma taqaddama minha shay zukira kenan an ambaci wasu daga cikin shigohin cikin abin da ya gabata. To, amma wafi ma ya ati, amma abin da zai taho mana nan gaba, gaba ɗaya kusan mun yi ban kwana da baya to amma yanzu cikin garin da za a shiga ma ya ce shiya abubuwa ne ke buhati? Me in shi buhati yahudi na shubuhohin yahudawa su bi haka su bi haka su nuna mutum abin da yake hanar a ya zama haram abin da suke haram ne ya nuna mawa mutane ai ba haram ba ne ba na ko kai shi babu wani abu sannan su nuna mutane shigoyi har da za su raba mutum da annabi muhammadu a matsayin ba annabi ne ba su kawo wannan shigowa su kawo wannan shigowa wannan tsara da kiristoci haka suke kai tsaye suna da irin wa'annan shigohi tun da ba mutane ne ba da ya kamata ka yarda da su har a ce za ku haɗa kai da su a ina za ku haɗu ba ku taɓa haɗuwa asbata Allah ta'ala Eh, asbata Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka ya tabbatar mana fi hadhihi al-ayatil karima shahadatuhu ma'ana eh, shaidar sa ko a ce ainihin tabbatarwarsa don da shi ba shaida tabbashi da kansa ya tabbatar tun da ba shaida yake nema mutane ne kan yi shaida wa shahadatul mala'ika a wannan ita ce shaidan mala'iku wa ulul ilmi da kuma shaidawan ma'abota ilimi tun da su ne suke da fadi har suka gano eh lalle fa lamarin nan Allah bai da amma Allah shi ya tabbatar da haka ne yake ba shi da da eh, saboda haka nan amma eh, masu mala'iku su ma sun yi shaida tun da ba su ne ke tabbatarwa ba mala'iku sun yi shaida masu ilimin addini su ma sun yi shaida an bita na zuhihi an jami'il shubuhat ya tsarkaka daga duk wata shubuha da za a kara masa alati ilayhi al-kuffar al-mushrikuna wa ahli al الكتاب قال تعالى أن يأتي عن كرنت آية آية تقوم شاتفت شهيد الله الله تبارك وتعالى يا تبتر بينك غفر ما إيه أبينا نبا بين لخلقه بالدلائل والآيات الله يا أي بياني وحلك تنصشيني شهيدا إذا دلما كانت الله يا شهيدا آه با بشهيدا وانا أي يوم شهيدا وانا ya tabbatar ya yi bayani wa halittar sa. kuma bayanin bidda la'ili wal ayati wanda malamai suke su Allah bashi malamai su wa al'umma annahu la ilaha abubuwa babu wani abin bautatawa da gaske akwai abun bautatawa wanda ba da gaske ba akwai masu bautan gunki akwai masu bautan kabari akwai masu bautan ruwa ma da masu bautan shanu da masu bautan kada to babu wani abin bautatawa wannan shine an kawar da dukkan wani abin bautatawa ba da gaske ba babu wani abin bautatawa da gaske la ma'abuda fil wujudi bi haqqin wanda yake da gaske akwai abubakar amma ba da ba gaske a ciki illa huwa sai shi Allah ya riga ya yi bayanin wannan ya tabbatar da wannan duk wanda ije ya tsaya aka ta masa ya gama ya yi banna kuma wanda ya ta masa ya ta wa banda har wani mutum ke zan kai ka aljanna ko da ba kai komai babban hisabi ba a kowa ko da ko kai duk abin da kai mala yayi ma eh akwai shi na kashe babu mai za a sake fassara ba za a sake mai maimaitawa hausa guda ɗaya ce nafsi ne nafsi ba ne mun bayani nafsin kace wannan fila ce ba za ka ce saboda saboda ga fila kawai kana kallon ta fila ce za ka riƙe da riƙe haka magana ke ba daɗi ba rai shi ne babu wani abin da ake wata da gaske da Allah ka san gungi ka taba gani ka umma ba ka saboda ka san dodo hmm? dodon nan ana biyan sa irin wani bi Eh. sau da karanta babu shi duk wanda ya bi dodo ya bi banza duk wanda ya bi masu bautan kabari ko ya bauta wani kabar da ya yi aikin banza wanda ya bauta wa lata ko uba wannan ya yi aikin wofi sau da kanan babu abin bautatawa a halitta na kaf kila kakace sai dai kamar wurin gwamnati ke yi na wannan duk abin wasu ne ba illa huwa sai shaida bi zalika Allah ya bayyana wannan eh, shaida bi zalika ainihin Allah ya bayyana wal mala'ikatu haka mala'iku su kuma bil iqrari so aikin su su yadda su tabbatar mala'iku sun tabbatar da bayani na da Allah ya yi. Wa ulul ilmi ma'abota ilimi addini min al'ambiya'i wal mu'minina bil i'tiqadi wal labbi su sun kudure sun furta. Zuciyarsu ta kudure wannan, harshensu yana faɗin wannan, Gaba gabaɓuwansu suna aikatawa. Ta da shi kenan an haɗa guda uku. yau da kana Allah ta baraka ta la qa'im yake bita da biri masnu'atu da gudanar da halittunsa gudanarwa shi ne yake samarwa shi yake rafarwa shi ke ɗaukakawa shi ne ke zabgewa shi ke kashewa shi ke rayawa amma daga inda kace ma shi ke samarwa shi ke rafarwa ai komai ya shiga ciki babu ruwa ruwa babu ruwa an haɗa zai rike shi sai ne bai saukar da shi ba saboda an saba masa sai an koma an bi shi sai an je an lalace shi an nemi shi gafara to neman sa gafara ko da za a yi ba za a je a duk kusa ne ba kawai a wurin sa ana cewa Allah ka yi hakuri ka yi ban da ruwa a'a ai akwai abin da ya samu to ba za mu sarki sai ka ta'ara mu mu aikin mu wa inda abin da baka sani ba to mun san shi za mu gaya maka shi amma kai ne ya kamata ka tashi ka ba mu umarni saboda haka nan me yake da suna sarki ya ba da umarni cewar fa mun saba wa Allah ba a samu sarki sai a cikin a cikin mu sarkin nan yake mai anguwan nan yana cikin mu ya san kowa to saboda haka nan abin sarki zai tambayi mai unguwa yaya lamarin ku ke tafiya ke eh, gaskiya ne dai unguwan nan samu tagin akan munafanci wani da wani yana ya yi kaza wancan da ta yi kaza wani ya yi kaza ke da duk aje a tuba muna yin karya muna cin amana mukan yi yaudara mukan yi ha'inci mukan yi kaza to yanzu a wayan mukan zauna mu ci naman mutane to sarki zai ce to daga yau wannan wurin zaman na hana don mutane babu babu ayar da za ka kawo masa su daina zama su yi lura sai dai an fasa su to kaga a zamanin farko sarki ya ga wani wuri nan inda ake zama an kulla fitina kaza a wurin nan an kulla fitina kaza a wurin nan sai ce daga yau na soke zama a nan kada in ma rumfa kake da ita yana ya karbe rumfa shi sa ake ta ba a zama babu hukuma sai dai zaman karantarwa in kuna karantarwa ba hukuma ba ce ba illa ya kace sai za ku kare wani ba ba a yi muku abin da ba ku so ba dole sai abin da kuke so so da kanan wannan Allah na gudanar da a harkokinsa yana tafiyar da abin da yake tafiyar da su na shi ne in ka ga duhu na shi ne in ka ga haske shi ne wa nasabuhu ala al-hali kaga nan an ce qa'iman mai yasa ya zama qa'iman mai nasaba hali ne min ad-damir al-waqi ba'da illa illa huwa ko to to ga nan qa'ima al-hali yanayinsa ainihin yana tsaye tsaye yake da aikace aikace kaga Allah ne ya tsaya wa makarantar nan da ta kai hey to maza ce zan ta kashe wani kama ya ce zai kashe waye ne kabiru ne ah. makarantar nan ba don Allah ya tsaya mata ba da an wafe ta masu wayo sun shigo ciki sun zuba wayansu wayan ya tashi a banza a doron da wani je haɗo wa makarantar ya haɗo wa makarantar ya haɗo wa makaranta abin da ya haɗo mata sai ya zagayo yana so ya ɗaure ta wani abin da sai ka ga makarantar ta fata ciki ya ɗauro iska ya haɗa ina shi ina shi ya haɗo su wannan ya ƙi yin kaza ba don komai ba don ta durƙushe wannan ya zai iki mutuncin wani saboda kawai ba don komai ba domin makarantar a ce suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza sai kare a kai shi an ce cin mutane a cin mutuncin mutane ake sai wani ya zo musamman don ya gani rin gani yadda ke cin mutuncin mutane ya yi duka cin mutuncin sa ce ka yi mutumin nan ba zai iya kawa ba zai iya kawa to saboda kana Allah ne ya tsaya mata Allah ya tsaya mata yi ta kaga tana nan ran da ya cire taimakonsa ya ta wafe Allah ka tsare Allahumma amin da ba wannan haka ne ka ga abin da kaga ina tafiya tadabirul lahi ne kaga ga yanzu misali a cikin kuma na gayyato babu ka faɗi gaban ka kai tsaye ba wanda na gayyato kowa fahimtan kansa ne ganin kansa ne sha'awan kansa ne ya zo ya zauna kaga wannan haɗi haɗi ne na Allah <laughs> da ya fito mai gaisai wannan magana sake je da ni ake ba wanda ga ya toka alhamdulillah gaskiya ka gani daidai gwargwado idan kai zaman ka to da Allah ne ya haɗa wani ya zai kai zai fafa mu yanzu hmm, ba zai iya ba Allah ba zai ba shi dama ba hmm? wani yi magana a oh, insha Allah haka yake insha Allah to haka to duk wani matsayin da aka zama aka duk wani abu da aka Allah ne ya tsaya manzan Allah to Allah zai da ya fatanta ka duniyar nan Allah ne ya tsaya masa ba don haka ba da yanzu an rusa addini ba aikin da ba a yi ba ba kuɗin da ba a kashe ba shi ne wannan wani mai bincike na duniya ana ce masa sheikh abdulrahman habannaka yake wallahi tallahi billahi lazi, la ilaha illa wannan addinin musulunci ba don daga Allah ke da amma da shi an yi sharri an yi sharri an yi sharrin wata rana sai kaga cikin wa'inda suke ake haɗa sharri su suke da warware ba ana ce musulunci ya wulakanta mata wata mace ta tashi daga cikin ana ta ce oh, Allah sarki da masu cuci mu wallahi a qur'ani ta babu inda aka ce an cuci mata hatta a qur'ani sa akwai abin da babu a sauran dokoki duka duk addinin da ya zo daga sama bai zo da abin da qur'ani ya zo da shi an zo da tarin gado babu shi a kiristanci babu shi a yahudawa babu shi a duk wani addini da ka sani ya zo daga sama ba zo da gado ba aka fassale shi irin yadda aka zo a musulunci kai amma fa malaman tarihi kun cuci muhammadu kuma bai bambance tsakanin mace ta dinga kawo ayoyi ta dinga kawo ayoyi malamar tarihi ce da tsawon na Allah ke ka duba inda ita yi ganar da ita masu makircin an suka gama bugu na lokaci guda shi da tsawa ta yabo sai dai galiba ne da wancan maganganun ba su wasuwa ba a wasa su fi hayyizar shahadati nan huwa dinan wurin shaidan na bihi amrani fi hayyizar shahadati amrani akwai abubuwa guda biyu a wurin shaidan nan na farko alwadadiyyati asisu kenan والقيام بالجسد الرفيع وقت بعد الجيل والعامل في الهالي معنى الجملة أي بالجسد بالعدل لا إله إلا هو نجيب إيه في هذه إيه أولا شهد بعين شيء أنت أولا تبتر أكتش شهادة أنت تبتر kaga wurin wannan bayanin shine aka samu abu guda kaga shi kaɗai ne sannan kuma shi ke tsaye da gaskiya ba abubuwa daga ta ya gani guda ɗaya ne wannan ya tabbatar maka guda ɗaya ne sannan kuma ya tabbatar maka ya tsayar da adalci ya yi gaskiya a lamarinsa والعامل في الهالي معنى الجملة بالقسط بالعدل لا إله إلا هو كرره وانا عيد جملة فرقه شهد الله من منكسر أنه كذا لا إله إلا هو كذا وانا أعطاك ما تاتري كرره تأكيدا العزيز شيني أكي ملكه kaga duk wanda ya zama azizu a mulkin sa ai kare ne idan ba kai kadai kake mulki ba ka zama azizu ba ainihin um, buwaye kenan gaggara misali yayye saboda kana saboda kaɗaitacce ne yi isa ka gaya komai alhakimu mai hikima mana ɗan an ce maka hikima tsaye yake har ya fa sa komai an hikima yi shi da haka ban ke tsayayye ne a kan dukkan komai cikin duk abin da ka ga ya tsayar da shi akwai hikima cikinsa fi son aiki فالعزة تلائم الوحدانية بوايا تعدات دكتور أيوة. والحكمة تلائم القيام بالحكمة فأتى بهما نان نعم، أكذر سولي تكرير الأمرين دون ثبت الد أبي دنن ودابي على ترتيب ذكرهما فائدة قد ورد في فضل هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام قال يجاء بصاحبها ذا أزود ميشيدا رانا القيامة يوم القيامة فيقول الله عز وجل إن لعبدي هذا عادا باوانا نعينا دار القول أي كذا لا إله إلا الله كو أشهد أن لا إله إلا القول duk wanda ya ije wajen Allah bai warware wannan kalma ta la ilaha illallah ba ya cika da ita ranar alkiyama ko gobe kiyama za a in ya tashi za a ce Allah zai kira ke ba wannan nawa yana da alkawari ya yi min alkawari kuma zan cika maka. ya yi alkawari fa shi fa babu wani abu da yake bautatawa ainihin babu wani abin bautatawa da gaske fa shi sai dai Allah ta ga yayi alƙawarin haka shi ba zai yi bautawa komai ba to da haka nan da Allah ya ce wa ana haqqu bi man waffa bil ahdi ni na fi cancanta fa kaya na ga wanda ya cika nan alƙawari don haka nan ya ce ainihin mala'ikunsa a dakhilu abdil jannata ta kaga ne a gaishe ko da mutum ya zo da zunubai sun kai sama in bai shirka da Allah ba Allah zai zo masa da gafara wa dalilu ala fadli fadli ilmi falalan ilmu dini ilimin addini au ilimin aqida wa sharafi ahlihi duk da mutane na cewa hadisin gashi gashi gashi yan da abun nan amma ma'anan da ke ciki ai ce tafsirin kalmar shahada ne warawa عن سعيد بن الجب عن سعيد بن جبير أنه كان في الكعبة ثلاث ثلاثمائة وستون سنما كعبة أقول جنكي تري أكود ستي wannan shi ne fafayar ku. wani kan wani ne ko yaya aka yi ko ƙanana ƙanana ne ko menene dai a cikin ka'aba dai malaman tarihi sun ce an samu gunke ɗari uku da sittin. na nazalat da ayat ta sauka hadihi hadihi eh, bil madina kharrat al asnamu a makka kenan alati fil ka'bati sajidatan haka suka ce duk da sun ce wannan magana ba su samu tushenta ba a ah, ƙalafar buhaƙi kalmadi kaza har zuwa ƙarshe ومن ومن الشبهات دغ شبهه دينا وين ده اكي كور وب دعوى اهل الديانات الاخرى انهم على شيء مثل على شيء مثل اليهود والنصارى فللرد على ذلك قال الله تعالى دغ شبهه اي كاغا ذكر سوتين اصلا او قاعدين يسكن ba a suke ba kwata-kwata shubuhar ce yahudu yau a duniya ɗauka suke addini suke Allah suke bautatawa har kiran mutane suke idan ka shiga za su kai ka aljanna da wannan hanya ba addini suke ba ba addini na gaske a yau sai wanda ya bi annabi Muhammad dukkan wata hanya da ka sani ta zuwa wurin Allah an toshe ta annabi adam yana da hanya ina da addini amma an rufe shi an rufe hanya tun da an haka wani bayan sa. hanya annabi nuhu ya yi abun nan a zamanin ta dole sai an bi ita ma an rufe ta don ta da malmali annabi ibrahimu hanyarsa ta da malmali annabi musa hanyarsa ta da an rufe ta hanya annabi musa an rufe ta kuma kamar yadda annabi musa yana riƙe da ainihin abun nan da tafiya sai tafiya aka rufe ta sai aka aiko annabi isa daga nan annabi musa bai tsara aiki ba duk an dakatar da aikin ba ya rufe annabi isa to annabi isa shi ma kuma a ƙarshe shi ma abun an daka an dakatar da shi sai hanyar annabi muhammad ba hanyar yanzu da take ci take ci take isowa wurin allah sai hanyar annabi muhammad ita ce ƙarshe juma inda ka bi kamar misali ne a ce maka a yara su ganka ka biyo hanya sai su ce maka alaji ba hanya sai ka ji kamanta da su ka tura wata ka gororo ka je ka tadda wata kasa a tare ga wani uban rari ka ce mm, mm, mm, ashe ta gaske yaran nan suke yi ba magana ce wannan sai ka juyo to a lahira ana juyowa to sai ka auna ka gani yanzu a lahira idan mutum ya je ya tadda ashe wanda yake bi an toshe ya zai yi ba magana kuma ba je an gaya ma kuma ba karewar da yau da baki aka faɗa wa annabi ya gaya wa mutane wannan ya gaya wannan sai aka ce duk abin da annabi ya koyar da shi gashi na alkur'ani maganganunsa na shafi ga sanar duka a rubuce addini yana nuna shi ne karshe ba zai warda ba da nan har abin da in baka bi ba mudu za ka yi dawa dan uwa ka karyo ka zo ka bi ko kuma ma ka tsaya kai da kai dazare don da daman ko ta dazare ba sa yi kawai suna bin abun su ne da kansu ka ɗakko ka duba ta gani in ka iya aunawa ka auna in ko bai ma ba ka zo ka tambayi duk wanda kake ji za ka yi tambayin shi ka zo ka tambaya ka ce a baka lokaci a baka lokaci yayi eh, ka zo a zauna kamar yadda mutane kan taho su samu annabi su zauna a yi musamman wannan sai su alayhi Imran don haka nan masu addi kada ku roƙi kanku kada ku roƙi kanku da yahudawa suna ce muku addini kuke yi addini kuke ba addini kuke ba addinin ku an so su shi ne gaskiyar magana kuma dole a gaya wa duniya haka shi kenan bala ikrahu fi din fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur an zai gaya maka an kuma ka ce za ka ci gaba da yi ba ce maka komai ba annabi ma aikinsa ima bayani kai kuma ka nemi bayani in ka da ka bi in ka gaba za ka ba yi zaman ka amma fa kana cikin haɗari dole a gaya maka kada gobe kiyama ka rakito mutum to ai duk karatun da kake baka gaya mana ba dole za a tambaye ka ka samu ka fita da gyar to wannan da kanka kace ba za ka yi ba sau da haka nan masu hulɗan mutane su ce musu waya akwai wasu addinai guda kaza ke babu addini ɗaya ne musulunci ne kaɗai addini duk addinan nan annabi musa musulunci ya zo da shi annabi isa musulunci ya zo da shi ko da shi ba balarabe ne ba wanda duk balaraba ne ba annabi ibrahim musulunci ya zo da shi annabi nuhu musulunci ya yi annabi eh, mai yake da suna adamu musulunci duk annaba wannan musulunci suka yi a alƙur'ani muna da annabi ashirin da biyar wanda aka san sunansu amma annabawa sun wuce haka amma an mana samara in guda ashirin da biyar din don su zama mana abin koyi da aka gama jeronsu aka ce fa bihuda ko mukutu sai kai koyi ka ga hanyar da ake tsara hukunci kai koyi da shi amma an ka maka dokoki sababbi amma irin zaman da yadda ake zama da da yadda aka shafa ma da yadda aka yi kai koyi da su kai maka ayi hakuri kamar yadda suka yi hakuri kamar ka bar ulul azmi saboda haka nan addini ba ɗaya ne على الديانات الأخرى أنهم على شيء وإن سوما سنة كم وني أبو إن كبي ذاك سامولا ذاك شجاع الجنة تذكروه مثل اليهود kina suke dare da rana ko da su mun kafa masu a shiga addini su cewa suke ta kuwa an mutane su ne kaɗai za su aljanna wannan tsara da kiristoci ka duba irin miliyoyin biliyoyin dollars da suke kashewa a duniya kan kiristanci falin raddi don ba su a akan wannan addini ɗaya ne ala zalika falallahu ta'ala inna dina inda islam lallai addini ta gana sai aka ƙara almaradiyyu ai akwai addini ko almaradiyya akwai addini amma ba yadda duniya ba lalle addini yardajje wanda Allah ya yarda da shi wanda in ka bi ba za ka taɓe ba wallazi la yuqbalu min al-ibadi siwaku ba a karɓa daga bayi in ba shi ba inda Allah al-islam ay ashar wa huwa bi al-mab'uth bihi ar-rusul wanda aka aiko manzoni da shi ajma'una dukkan annabawan nan al-islamu al-islamu sai dai zai zo da yaran su al-mabaniyu ala tauhidi wanda an gina shi akan kadaituwan Allah tabaraka wa ta'ala wa fi qira'atin bi fatahi hamza an dina maimakon inna nan an je can ciki ma na haune ta bakin malam yadullu min innahu yadullu ne yake da sunan istimal wa maskalafa alladhina utul kitaba ma abota littafi ba sai sabani ba a tuna kan addinin ada ainihin ba su lana kuna ladina kafaru min kitabi wal mushrikina munfakkina ku ba su tuna kan addinin suna yin yadda sai da tafiya ta tafiya gaba ɗaya suka bar addini fa'ama me yake da suna ah, utul kitab kai ina wuri ne bi an wa maktalafa alladhina utul kitaba al-yahud kenan wan nasara fi dini ani allazi huwa al-islam ba wanda yake shine musulunci bi an wahada ba'd sashi suka kadaita fa'amanu imanan jami'an suka dauki addinin gaba da wa kafara sashe suka ce ai a sarro ala kufrihim fallam yu'min illa min ba'di ma a bayyina ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai bayan da ilimin aqida ya zo musu Allah ba ya rada ba ya da kaza nan ne ba suka tsaya suka baburo suna da da ainihin bagayen min al-kuffari saboda zalunci daga cikin kafirai وقالت النصارى مسيح ابن الله وقالت اليهود وغير ابن الله wannan bai faru ba sai bayan da ilimi ya zo musu Allah cikakke da bai da zafi bagayan min al-kuffari bainahum ay makhtalafu illa li na bainahum ba su yi safani ba ne ba kawai sai don sashe su cutar da fashi la li gairihi فعقب بجزاء مثل عمرهم دون هكذا أكبيو تسكمكم وتلقتين إلين أيكسو فقال ومن يكفر بآيات الله فإن الله طريق الحساب duk wanda ya butulce ya kafirce wa dokokin Allah tabaraka wa ta'ala to fa lalle Allah fariqul hisab yana da gaggawan hisabi yau ai al wannan ayata sha tara kenan sai ta ashirin fa in hajjuka idan suka maka fito na fito suka dinga kafa maka alkuffar ya Muhammad aw ya Rasulullahi idan kafirai suka taso suka ce za su yi fada da kai ane fiddinil islamiyyi a addinin musulunci ba da qiyamil hujjati alaihim bayan ka kafa masa hujja shi ke nan haka ne faƙul lahu asalamtu wajhi lillahi ba za ka zauna kana faɗa da mutane ba kan bidiyoyin sai yi eh, ka dai tabbatar bidi'a ne bidi'a ne mu dai nan za mu ya ce to ni ko ba san biwa ni za ga yan koma in yi na wa ban bi na kuwa aslan to ta iri da ni na mi ka rayuwa na gaba ɗaya ga Allah in qattu lahu ana wa man da duk wanda ya bi duk wanda ke kan ra'ayina wanda nake kiran su nake kantar da su to mu haka muke mun ba da kawunan mu mun ba da ra'ayin mu ga Allah wa qissal wajhu bai yasa aka ce ya mai ka fiska an keɓe fiska da zikiri da sharafi saboda an ba da fiska mai rage da ba za a ba da ba kullum idan abu ya taso a tashi ba wace kance idan duka yawa na ka ake karewa ko to yanzu shi kan ya ba ba tun da fiska ta fi kai daraja tun da in ka gano abu za a saka maka sai ka koyi fiskan ka ban a saka wa kan saboda menene fiskar ta fi kima to shi kuma shi sai ya hada da fiskar shi da kan shi gaba ɗaya in duka yawa to fa na ba a kare kawai a ba sauran? to amma mutum kan mutum ya liƙa wuya ya bara ya bada wuya ya liƙa wuyansa fa gairuhu aula wa qul lil ladina utul kitaba ya rasulullah ka wa ma abu talib littafi al yahudu wan nasara wal ummiyina da mushrikai mushriki al arab wanda su ba su da ma wani ilimin da ilalaci gumaka kane kawai bayan kun ji wannan magana a kalamtu to dai an ga muku gaskiya ila ilaha illa huwa ainihin mala'iku sun shaida masu ilimi sun shaida yaya ku kuma kuma kun ba da kai a salamtu istifhamu qasida bihi al-amra mana ai ya ma mutanen duniya me yake da suna ku musulunta قل للذين أوتوا الكتاب والأميين إسلام كونغا كومسلون تنانني هانيا تيرا با وتهانيا تيرا إمبا مسلون تنانبا لا من جاء من الله إلا إليه أنه قد أتاكم من البيدات هجوجي سرزومكو مؤجد إليكم بيانا لكم tarihi ya tabbatar muku wannan shine Muhammadu shine Ahmad din nan da yazo a cikin littafin ku ma yujibul ma yujibul islam wa yakatabi husulahu la mahalata wanda zai tabbatar da auko musulunci ko shakka babu sahala antum aslamtum wa kun ba da kan aw antum ala kufrikum fa in aslamu idan suka musulunta ta tadau sun shirya Minas dalali wa in tawallau in suka ba da baya anil islami fa inna ma alayka albala isarwa ne kanka kaga babu dole da addini babu wani mahaluki a duniya da musulunci tursasa masa musulunta me ake tare da bai san musulunci oh ba maganar tursasawa ai ya ishe mu tarihi zuwa musulunci Najeriya ɗan kasuwa ne suka kawo shi Dan kasuwa ya tafi fa maka wani abu ga shi ba abu zo kai musulunci inda haka ban kwakwaɗe ka yana ma da kayan fadan. kuɗi ke rike da su wa zai waye da kuɗi an sa zai da ifana sai zai an kwashe masa kuɗin a ko mutum ya zo ce ce na jiran nan ka bage ni don me za ka bage ni ka ce ka yi hakuri kuɗin kai ke so ya kwace ga masu kwata da za ka lura gefe gefe za a ga duk yara ne ke kewaye da kai yake dan me za ka zage ne nan nan alai ce aka ce alabaka alabaka kuri shi kenan na yi kaga manyan garuruwa ɗin haka za ka ji wani mutum zai hamɓare ka in ya hamɓare ka shi kenan sai eh, ka tashi ni za ka hamɓare sai wani wanke shi da bani wanke da kwai doke shi da kafa wannan iya menene so a ce ka ta kuma shi daga nan a riko ka sai a lalube ka in ka lalube ka sau daga nan in ya hamɓare ka ka ce ka yi haƙuri ka yi dariya za su ce ya gari hmm? igara sai ka je birni tukura sai ka je kano da yan kuɗin ka ga gidaje maka maka ga gadoji maka maka ka je kai ai ni ma garin nan kafin in tafi sai na samu wani abu kudi na nan ke yi hmm, kayan da ke nema saboda haka nan sai ka ko nan garin mu ga gajen kawo kawo na ai ana yin girin. haka jayen iska na ajiye hajiya gari kaza za ki je hajiya ka ke da shi barawo ne barawo ne ba ki ganin ce barawo ne zo mu je kan gari za ki je kaza in an kalle ta ga irin fiskanta ba kano wace kano gombe ina ne in an gan shi ba fulata ne ba fulata ne ce gombe ko yola mm-hmm. to cutar ka za ta yi wa'ina duk mu cuta ne to da kana wani mutane haka suke su ba da kai a musulunci bai do bai ba wani gari a duniya da aka shigar da su musulunci dole in akwai a faɗi wamma zauna da su har abin da za a ce musu in ba za ku shiga musulunci ba to shi kenan ku ba da ba saboda ramzi ai alama ne don ku kasance karkashin musulunci yan kuɗin da ake bayarwa musulmi ya fi ba da kuɗi idan gari suka musulunta to musulmin garin sun fi ba da kuɗi daga annan garin musulmi duk kayansa da yi mallaka sai ya kafa goma an amfanin gona ne in ya kai wani adadi ya ba da in shanu ne duk talatin zai ba da ɗaya zai ba wani ko arba'in idan dukiya ne zai kafa ta arba'in a shekara ya ba da in yana da a ainihin tiriliyon arba'in to zai ɗauki tiriliyon ɗaya ba musulunci amma shi kuma an naifa dinari uku katar zinariya uku za ka bar kuma ba za ce matar ka ta kawo ba ba za a ce dangin ka su kawo a kowa kuma sannan a matsa musu su dinga zuwa suna kaiwa saboda a gano ko yanzu ba aka ce ba in mai laifi aka sake ya ce to ka dinga zuwa kana rahoton kanka a je ka sallama ka same su a zaggaisa ka nan zauna daga nan ce to ka tafi abinka zan je in za ka fi wani rika sanar to zan je gari ka sai to nan da awa ka ba gana daga can an auna ka wanda to haka in ba haka ba ka ga sai su zo wa musulunci aika aika amma ba a ce musu zo ku yi addini sai dai kuma dole a tsara gari nan bangaren anguwanku ga nan inda za ku rure rin bautan ku sharaɗi kada ku yi kaza kada ku yi kaza musulmai kuma suna haka fa idda ma alaikal balagu ko isarwa ne naka التبليغ للرسالة والله بصير أننا كل بالعباد ko yana kallarsa mai yake mai yake ba ma wai bayan ba har zukatansu ana kallon zukatansu yanzu a cikin masallacin nan ban san abin da ke ciki ba zai yi wuce da wani a kwana ko wani yaron a wata kwana ya buɗe wayansa yana kallon ballo a an sha samu a layi ma an samu ballantana irin na inda aka tankwashe akwai lokacin da aka waye gari ana karatu tafsiri yi tafsiri mun zo kan wata aya kuma Allah ya gada fahimtar ayan din malam ana ta kuka sai na gani ya dirawa wani yaro ya fiske wayan na ce kai da daka masa zawa me ya faru yake malam kwallo yake kallo yana je ba kone na yi masa da wani shi ya mayar masa daura na ce Allah mai ini ƙirƙe eh, Allah shirya ka na yi masa sau uku ana cewa amin in ce ba shi da wani tsoho daidai kwanan nan ba zan manta bai ce ti wallahi ina son a samu ɗana ma irin wannan wannan ina ma ɗana ne ya ɗana ban samu martaban su ba masallaci ba shi har ya ba masallacin ai da dama dama zai bari zai ya tsanci abun da je ya ga yan uwan musulmai ya ga dattawa ya ga samari ya ga kaza ni yana ko masallacin ba sa son zuwa to haka Allah basiri ina kallon bil ibadi ai wallahu zu basarin billazi yattaqihi da mai tsoron sa wanda yake don Allah min ibadi ba sai ka faɗi ba kace don Allah nake wannan harka ah, Allah ya bi ka fadi من عباده فيخافه فيجازيه بأعماله إن خيرا فخير نعم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبوا الآخرة وما لهم نعم إن الذين يكفرون بآيات الله lallai mutanen nan da suke kafirta da dokokin Allah sun ƙi karɓar abin da annabi Muhammadu ya zo da shi. yau da kin addinin ma kaɗai suka yi da za a ce to babu dama damare wa ya katulu katulunan nabiyina da zai haƙƙi suna kashe annabawa ba bisa cancanta ba malam kisa sosai fa za ga magana da mutum ji annabi ya kashe karuwa ta fa aka yanko kan annabi ya haya saboda ɗan daban da ke neman ta ta ce ba ruwanta da shi a yau shi ya je ya kawo mata kan yaya ya je ya mace shi ya yanko kan ya sa mata a faranta ya kawo mata ta yi duniya nan ɗan za ta yi eh, lallai duniya da bolo ne da ne ka zamta ne Allah bai kalle ta ba tun da yi ta bai kalle ta ba kowa ba shi ake kowa na cin gasar kowa na shiga wahala to wannan ba annabi ɗaya ba suka kashe nabiyina da sai da haƙƙi ba kan sun yi wani abu ba kawai don sun ce rabbun Allah ita ƙasa ta ce ba ruwanta da rabbu to su ko don ta ce ba ruwanta su ne suka ce ba su da rabbu mu da ruwanmu da rabbu rabbun Allah يدينكم بغير Wai ويقتلون الذين يأمرون بالقسط sannan suna kashe malaman da suke karantawa, musamman wanda suka ga karantarwa su zai tasiri ya muru na bilkisi bil adali wannan kafaru kafaru gashin dukkan kafiran duniya nake da wannan tunanin a'a yahudawa wa humul yahud yana da kyau ka karanta haƙiƙatul yahudi ka ga irin rashin tausayin ba yahudi rashin imani ba haushe yakan ce in yi ga mara tausayi ke maka mara imani to hatta ma rashin imani za a gari na za a ce akwai rana ta duniya wanda sai sun tsakko saurayi sun kashe irin kisan akwati ne aka yi shi wanda ke cikinsa dubu kashe ne da saban in aka sashi cikin sa ya buga akwati jinin ya tsiyaye in ya tsiyaye to shi ne za a yi abinci da shi duk shekara sai dai ba a fasali suke ba za ka ga abubuwan da ba zan iya kawo maka su yanzu ba ma'ana ba zan iya riƙo su ba ba ma lokacin da zan iya gaya ba su duk duniya ana ganin kai ba a wani mana tausayin bai hude za ka gani saboda rikin tausayi su ka dubi mai alama su duk wata alama ta bai hude sai ka gama shi aikin su cutar ka duba da kyau ko ɗan ƙanƙani sai ka ganki a sake saboda su mugaye ne da ma ka ka ce kai kana da aboki bai hude ha ina lan tarda anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum kai wa law ittaba'ta millatahum ba su tsarin ka daidai da barbudu a a jinin su su daban ne ala haddi qawlihi wa hum al-yahud wa rawa an ruwaito ladisi annahum qatalu salatatan wa arba'ina nabiyyan a rana ɗaya suka kashe annabi arba'in da uku kaga sun yi mulkin duniya a yi saboda suna da labarin duk inda wanda kwada da annabi yake aka bi kafa kafa aka tara su sun dace kowace kafa ta kashe da su rana ɗaya suka kashe annabi arba'in da uku tun da dace ana tuno annabawa eh, a anguwanninsu ma'ana a ƙabila kabila za annabi ka. yanzu munan Najeriya da za ta kwace kabila ba ta kabila ai san annabi sama da dari ko ana kirga kabilu kabilu kabilu ko anan masallacin da za a kirga kabilun da kenan, kowa ya yadda in ban da akwai gafalallu wanda ba san kabilun su akwai gafalallu amma a ce kowa yana da waye wanda ya san kabilarsa a masallacin nan za mu samu kusan kabila ɗari eh? za mu samu kabila ni a ce kowa ya ga kabilarsa kowa ita ga kabilarsa ban da kabila a yare ɗaya wannan kabilu na yare ɗaya duk abu ɗaya ke ɗaukar su a yare ɗaya akwai za ka same su da kabila kabila kaga mu kamar yare mu yaren kansa ta fi kabila goma wace magana ashirin ma kabila ce daban daban daban daban wa'annan kaza wa'annan kaza wa'annan ruma ce wa'annan shiri ce wa'annan eh, gororo ce wa'annan dajeji wa'annan huntawa wa'annan menene ga sunan da particular ne wa'ancan ya ce to da wani na duka kabila da shi a samu kabila daban wanda kai ba ka jin yaran wannan shi ma ba jin yaran ka sai dan kun koya a ce wai nan fulani ne wai nan me suke da suna igalawa ne shi ba koyar kabilarsa hira da gaskiya a ce shi da shi ne igala ana faɗa ne a zango asalin da ake ce masa ba tun mutunci ne ba ko ka gaya masa bai jin haushi shi haka yake so muna buna iban taki ne a zango idan aka ɗauko buhu to muna da yawa muke wannan na fulani ne wannan ita zai wannan ita zai ɗan fulani zai ɗauka wannan izo zai aka yi haka ai ya ga bai samu ba daga nan ya kutsa ya faɗa ce wallahi wannan na igala ne wannan na igala ne shi ga nake to kusa kan maza kusa kan maza za su kwace na ce a kusa kan maza to za ka ga bai kyaman kabila sa ba matsala ne ba kabila kullukum min adam wa anta min turab duk inda mana so ka kai har laraba ka je kabilar larabawa kuma ma kabilu ne daban-daban to saboda kan kaga aka ce kabila kabila za a yi kowa, to a wancan lokacin Allah ta adadin kabila eh, na bada a turo Najeriya kai sai dai an haɗa wata kabila da wata kabila saboda haka nan rana ta kashe annabi arba'in da uku magana na da nauyi fanahum masu wa'azi suka tashi malamai ɗaliban sahabban waidan mutane suka tashi fanahum suka hana su wajen mi'atan wasa ba'una min ubadihim ana aka samu ɗari da saba'i masu bautan Allah wanda sun yi imani da wayannan annabawa wa qataluhum suka kashe su annabi malamai dari da saba'in abin da aka ce malami dari da saba'in wacce kabila ce ta yana aika-aika yahudu sai da mutane za a yi da su ko ba yahude yi ce ya musulunta eh ba za mu ce ba za ka musulunta ba ka musulunta amma zauna a gidanka mu zauna a gidana mu haɗa gidan ce a'a ban yadda ba gaskiya wannan bar ma gida na ne koma wani gidan zauna amma ba za mu haɗa gida ba ba za mu haɗa gida ba kuma ba zai yi wa ɗarfi shugabanci, mu danka maka ba duk wani danka saboda halin ku halayen waɗannan mutane hmm? wacce mi'atun ah, wasa ba'una mi'atun wasa ba'una sun ne fa'ile aka samu mutane ɗari da saba'in suke hana masu suke musu amru bin nahayi ka gane ko ɗari da saba'in ɗin nan daga wani wuri aka sami su min obadi daga masu bautan Allah nasu yanzu ka ga in ka duba in kana karantawa daga cikin ɗaliban ka sai ka ga wani na neman shi ka ibada da shi ka riko ya fi ku kaza ko kuma akwai kankan kan kada yi yana yi dage ka dage amma kai ma yana ja kana ja to kaga a cikin su aka samu masu wanda suka karbi kiran su ba annaba ne ba su ma fakata lohu sun yi tashi duk almajirin bai huje to sai kaga ina da sha'awan kashe mai addini duk almajirin bai huje ba ya shi da mai addini akwai na ruhu a karajar tsabari fi tafsirihi juz'i na shida shafi ɗari biyu da tamanin da shida asarun ya zo da wani asari ainihin ko shafi ɗari ku? ɗari shida da saba'in dubu shida ne da ɗari bakwai da tamanin قال رسول الله صلى الله Ya وسلم يا أبا عبيدة عامر بن الجراح wanda shine aminul umma ɗaya ne daga cikin wanda aka bishara da aljanna Ita katalat banu isra'ila kaga yahudawa wannan banu isra'ila nan da ake ta'arta mu da su wannan wanda suka yi kaka gida falasti wanda suke kashe musulmai sai dai arabiya ce suna kashe falastinawa duk wani musulmi ba su bashi ba isra'ila salasatan wa arba'ina nabiyyar shi ne wancan maganar na sama min awwalin hari da safe suka shirya operation din dama za a yi da wannan operation kaga ai da asuba ne wajen karfe eh, biyu to za a ga na tsari zai aku biyu din na abin da ya zuwa gari ya waye to a nan hatsari ke aukuwa an gari ya waye to za a samu sauƙi da wuya da rana kata dan adam shirin abu zai sami ka wannan lokaci amma ka ga su bayi yi ita dole ka yi baccin ka da wuri to duk yadda za da su bayi ya zama kana rayu ko lokacin da aka dinga yi mana irin abin da ake mana ai da masu sai da su bayi kun yi bacci abin ku ba komai kawai mana a su bayi kawai sai ku ga tashin duniya ku. ana bi daki daki ana taka kayanka a ɗauko wannan a wargaza a ɗauko wannan a wargaza a gama ka ce na gode nabiya min awwali nari fi sa'atin wahida a awa ɗaya ai ka zo za a daidaita daidai awa kaza to kowanne ne awan na faɗo su ci gaba da aikin su mi mi'atu rajulin wa itina ashara rajulan aka samu mutum ɗari da goma sha biyu wancan nawa ne ɗari ɗari da saba'in wancan ko da ɗari da goma sha biyu rajulan min ubadi bani isra'ila fa amaru man qatalahum suka yi umarni suka yi nasiha wa'azi wa wanda suka kashe wayannan annaba bil ma'rufi wa nahawhum anil munkari gidan shi ma ya ɗibe da wa'azi ko ta ina ana gaya wa duniya kaza kaza daga nan suka sake a hasala za ku ta da hankali a gari a kashe annabi ba ta da hankali ba ya ku ta da hankali a gari wa qatalu jami'an aka kashe su gaba ɗaya masu wa'azin min na nahari fi dalika al-yawm wa hum alladhina zakara Allah azza wa jalla bi qawlihi wa yaqtuluna an-nabiyina wanzur ku wanzur tafsir ibn kathir juz'i na shafi ishirin da bakwai to wannan kenan wannan ita ce aika aikan yahudu su kawai ɗabi'arsu to annabi musa ba sun bashi ka dubi wahala da ya ɗanɗana a hannunsa abin da ya ɗanɗana a hannun banu isra'ila yana ga bai ɗanɗane ta tare da fir'auna ba da ɗanɗane ta ba amma isra'ila suka yi masa وقصدوا قتل النبي ها ها آه، النبي نمشي إنام يلقي والبزار أبينا نيكم تو وقال البزار في مسنده حديثي نا دبوتا دا تاريبي دا تمانين دا ولا نعلم له طريقا عن أبي عبيدة غير هذا الطريق ولم أسمع آدم سمى أبا الحسن الذي روى عنه محمد بن حمير شأن هذا باب قمعتك بغان دمي أبنها مون أوكي تاتك أم دمتن وقصدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله عصمه سيدي الله يا كارش ga shi a duba can wannan yake akhraj al-bukhari fi sahihi. hadisi na dubu biyu da ɗari shida da goma sha bakwai muslim fi sahihi. hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da tasa'i an ana ibn malik allahu anhu An ya yahudiyatan wata ba yahuda atatin nabiyya bi bishafi sai da suka ga gama bincike a wajen mai annabi ya fi so sai ake ba shi labari rago na kira shi rago amma dai karamin dabba to a ragon wajen ina ya fi ci sarkin suka ce masa ga inda ya fi ci sai sai ga shi a kafofin watsa labarai kana zuwa ka kashe kanka da kanka to Allah ya gafarta malam a abin sha mai kafi so sai kaza kaza kaza na fi so kaza kaza na fi so ba da jero a za a miya ai wane ne wannan shi wannan son sha shi daga ji daɗin na sha shi ko nono na ke so to a abinci kuma mai kafi so shi ma ya faɗi abin nama kuma wane ne kafi so nama mai kafi so talo talo ko tolo tolo ne sunan shi wasali ta wanda yake da shi ko damma hmm? kai duk ɗaya na yankace tolo-tolo ne hmm? ya dai nuna wannan tolo-tolo ba hausa ba ne ba kazan hausa ba ne da sun sa sa su ma to ka duba da suka gama sanin cewa abin da wannan bincikawa ne ba aka yi to yau kai kake ba da labarin ga abin da nake so ga abin da nake so kaga lahiya lahiya an za a fai zaka ka faɗi yadda za a kashe ka yadda a duba ana iya haɓo ma ko a bawa matarka ko a bawa 'ya'yanka kwanan nan ba daɗe ba da nan faɗa muku mutumin ma kun san shi kyakkyawan sani kun san shi wallahi matarsa ta sa masa maganin yara a yogurt tsakanin su ya'ya shidda malam malami ne kuma san shi amma sanin sa ba amfani amma sanin matsalan ita ce mai amfani sai ka yi wa kanka kalli da badi kai ka san wa'anda kake zaune tare da su amma ‘ya'yanta malami ne ita ma kanta na da malami to ba zan iya tuna ma da ce ko ba ma da ce ba ta sayo ta sa aka sayo mata yago a'a yogurt yake yi shi galiba ne yakan sha yogurt to shi kenan har da wani magani da yake haɗa shi da yogurt ɗin zai sha ya sai yogurt ɗin nan ya sha maganin can da ta yi ita ko ta sayo ta sa wannan maganin a ciki to Allah ya sa sabuwar kamu shi da zuwa dai kuma sai Allah ya rufa ba don haka ba inda ya zo a rutsa kawai kakkaba to bai kakkaba ba ya dubi ya gwaɗi na sai ya ga ya kurtu-kurtu haka wani yaro na kuka zai zuba masa yi na ɗan wani wari-wari dai ke kai ya lalace wannan ya gwaɗi na a zubar aka ce kai malam biya biya ce aka duba an ha maganin bera ne aka duba aka duba aka duba aka fara bincike dai karshe dai an kare a matsayin dai babu shakka a ranar ta tura an sai mata maganin bera da wanda ya sai maganin bera kuma wata shubuwa shubuwa gari na wayewa ta gudu ta tafi gidansu ta tafi daga anguwa ta wuce gida ko sallama ba ta yi ba aka yi ta so yanzu dai an je yanzu abin da yana can a hannun waɗanda suka cancanta nisa duba shi dai yake ya in shi ba dama ba ce ba ma bayan ya bai kawai sai dai zai dauki wani mataki a kanta to je kana can na san ka ba me dai ya ne daɗi ai ko wata za a baka mai gomatu eh to so da kana haka nan annabi aka yi masa to ayiwa annabi haka kuma mun wabi an fazo ana yi mana haka ai kaga kokolon ta yi amfani ba masamoma to aka ha faji abiya da ya daga wannan kawai wa'anda suka shi tare da zuwa yankin jiki ya faɗi ya mutu wasu sun kai haka da suka mutu a aka ce aka kawo mata kai naman nan faɗa mana gaskiya kan ragon ya ba da labari yana so yake cewa annabi akwai dafi a cikin sannan ita ma ta zo ta tabbatar ta ce ta sa dafi to ko saboda mai ba yahudi ya kika sa dafi ta ce eh na sa dafi don in gwada ka idan kai annabi ne ba zai ma komai ba idan ku kai wani sarki ne daga cikin masu mulki to wannan dafi zai kashe ka ayar nan ba gaskiya ne ba sharri ne kawai tsabar baki ne na tsiya tsabar baki sai da menene juya magana a kai mutum zai gaya maka magana ma kai yake magana san magana da aka faɗi gaskiya amma shi shi ne kisan sa ta niyya sai kuma Allah bai kashe shi ba duk da an ce lokacin da zai mutu sai ga dafin ya dawo da yana jajja kai ina jin jiki ina ga mutuwa da yanzu dafin nan da matan nan ta bani ya tsinke min laka ya tsinke min laka to kuma ka san laka an ta tsinke mutum ba zai rayuwa don haka kaga ana da tabbas din yahudawa su suka yi sababin mutuwan annabi sai dai bai mutu lokacin da suke so ba ai ka ga su daina poison ba suka wa baka shi ma poison shi ma ya mutu suka ga kai kashe shugabanni a koye ba zai kai su ba tun da ya mutu ba abin da ya faru suka fara kisa a sarari ko musulmai za su ta haka cakka wa umar wuka suka ga wannan bai yi ba suka koma suka koma gazo da fikiri daga nan suka murkuta da yi don saba ya zai musulunta je ya haɗa wannan ya haɗa wannan da haka aka nemo sai dai munafunci ne zai wargaza yi kisa ka ga mai kulle-kulle tsakanin ku bala ana jin tsoron su ana gaya wa Allah so saboda makirin su fasa jama'a a wurin su abu ne sananne a haɗa wannan da wannan a haɗa wannan da wannan haka nan aka yi har ta kai labarin kusan shi aka yi juye mulki aka kashe Usman dan Affan daga nan aka fara yaƙi har yau musulmai ba su ruwa ba su fa akala minna faji'a biha fa qalat ala naqatuluha fa qila kai mu kashe ta mana ala la kubatta wa ma zalat a'rifuha ainihin wurin dafin bai gushe ba wane mai ruwayar ma ba faɗa ba shi anas ina ganin alaman inda dafin nan ya fata masa fila hawati rasulullahi a makwallatunsa don da ya karce wurin ɗin sosai amma an ce bayan sakamakon wa'inda suka mutu ita ma an kashe ta za kashe in ya tulu to amma dai ta ne ta bakin kishe Allah ji kansa ita ya jama'a al-yahudu humul yahud al-yahudu humul yahud musulmin bahaushe shi kuma yake hmm yahudu tuba babu yahudu ba ya tuba Ina da na sai dai yaudara kuma maganar ta bahashin shabihatun bi zalika kana iya kawo mana abdullahi ibn salam ka kawo ne kwara ne na ne habashan gwada kwara nawa ne amma yahudu humul yahudu kuma ya yi daidai da bahaushe ke ce masa yahudu ba ya tuba Hmm. me ita eh mai faɗi ga da yahudawan kai a fili suke ba ɓoye suke ba ai a fili suke kama ce yanzu ba za ka gane da kullata ni ba ba za ka gane wannan babarbare ne ba a fili suke kai dai a duniya ba su da yawa a wancan ni dai lokacin da na karanta lissafin da gada dukkan dukkan miliyan ashirin ne da wani ba su kai gina ba saboda Allah da ya ne musu suka warwatsu haka koma abin wannan na gari kaza wannan na gari kaza shi ne aka yi ɗauki da gide da aka ɗebo su aka zo aka zuba tura wannan da kake ganin ba yauda ne ba ai yadda yauda yana da tsara sun riga sun gina kansu sun gina kowanne nasu ba ka san shiga banki ba amma duk wata kujera da ka sani ta majalisar ɗinkin duniya ba yuli ne zaune da kujerar ilimi kujerar ne. wannan ka ɗauko na futul yahud zai nuna maka yadda tsarin duniya ta so yahudawa suke rike da makogoron duniya saboda suna da kuɗi suna juya jama'a ta kuɗi suka shiga tura su suna sarrafa su maganan zagin annabi isa da suke da cewar mu yanzu mu suka ga cewar ga musulmai sun taso sai suka haɗe suka ce ba komai mu yanzu mun yi kuskure iyayen sun yi kuskure mun yi tuba ku zo mu haɗe ba ku haɗe arziki kai ba to haka an san yahudawa sai dai cewa wata a najeriya nan na ga da wuya ka gaba yahudi yana da wahala ka ga yahudi arha yana da wahala amma za ka san su suna ma cewa kansu su yahudawa ne na ce maka yahuda da ga wancan ba yahudi ne amma ba a najeriya ba ba su da yawa a duniya sai sharri hmm? yawwa sai da kansu wannan kansu na nan barka ko ina turawa ne baƙaƙe ne wanne iri ne wannan kan masu yi masa aiki ma'aikatansu kai har kalau a cikin malamai akwai za ga wanda ke aiki wa yahudi malami ne amma wa yahuda ke aiki ina na taho aka ce walakin da Allah a sama ku fa bashirhum kai musu albishiri ai a alimhum ka sanar da su bi azabin alimi mu'limi wa dhikrul bisharati shewar ai musu bishara ainihin tahakkumun yi musu gatsile bihi وتهزؤه ودخلت الفاء فاء تعشقه فبشر إن في الخبر إن في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط سوى سونا كما ذكرت شرط موصول انت يعني. آية 20 دبيب يتوجه 20 دبيب يعني آه، أولئك الذين حبست أعمالهم wancananka su ne waɗanda Allah ya ɓata ayyukansu ba ma amiluhu min khairi ka sadaqati wasilati rahimi to ma sadakokin su ta duba ai daga safa ne ake dego ayi sadaka da shi saboda sun san muguntan duk wanda yake haram zai lalace sai su tsakowar haram banki wannan bankin na duniya da na man na zahir da ba duk inda banki yake su ne suke da jarin su ya fi na kowa yawa jarin su ya fi yawa wannan yau ce ba shi a zuba riba a ciki can za su yi zina su yi rance a zuba riba a ciki can za su yi ta'afa wancan za su yi mulki su rance kuɗi su zuba a zuba riba a ciki wai shi ne za a kawo raran bankin duniya ana raba makarantu a taimaki makarantu har wai aka samu wani mai tausayi yana ta aina islamiyya ma a ba su kuma islamiyya ko rubutu me za ku yi da shi akwai islamiyya ka ka tafi a kawo sai dai in ka duba ka ce to bari a raba gungu da makami amma ba ka amfani da shi islamiyya ko ai kwanda ka zauna a gindin bishiya abu da za ka ji suna cewa ai ma eh, eh, za su ma gina ma islamiyya amma da sharuɗa ga sharuɗa hatta akwai misalin hmm, wani dan wannan wani shi ma dai yayi ma yayi musu makaranta irin wanda take so suka ce to za mu gina maka makaranta amma masu masallaci aka kawo kuɗi miliyoyi na jin fitashi farfajin miliyan goma aka shi aka gina makaranta ta likita amma masallacin hajjan yanzu ba a rufa shi yanzu kuma sai Allah ya sauke mutanen nan ka haƙura da talaucin ka yafi ma kana cikin ni'ima ibada ne kai abin da ya samu fi duniya wal akhirah fala atidada biha ba a ainihin da ba a lura ba a kirga su da adam shafiha wa huwa al-iman as-sahih wa ma lahum min nafirin ba su da wani mai taimakawa mana'ina min al-azab fa ai هكذا أنا أقول لكم sha takwas ɗaya bakwai ɗaya ha babba alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدنا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المؤمنين المرسلين الحمد لله